Takaitacciyar nasiha daga taskar Malam ƙarƙashin kulawar ihon Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. ‘Yan uwa masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ‘Yan uwanku ne Abbas Sallau tare da Muhammad Zaharuddin. malam a baya ka yi magana akan abubuwa da suke da hatsura da dama a yau na tuna wani abun da ke da hatsari a tsakanin al'umma musamman samari hmm. da 'yan mata hmm. wanda shi ne shaye-shaye wai mai hukuncin shaye-shaye malam malam abbas shaye-shaye a musulunci in an ce shaye-shaye dai dama a hausance ana nufin kayan maye kwarai amma wani lokaci za ka ji ana a barin je dan samu yan kayan dan yi shaye-shaye da kuma tanɗe-tanɗe da ciye-ciye wannan ba matsala ba ne amma shaye-shaye da ake nufi da ta yi ƙaurin suna shine shan kayan maye irin su kodin irin su kodin irin benelin totalin da su wiwi su kwaya roci su ecstasy su wane ne suna nan daidai yawa mala abbas to dukkaninsu su ne ake magana kan shaye-shaye to menene hukunci a musulunci hukunci a musulunci bai halatta ba haramun ne kamar hukuncin giya kenan hukuncin giya ne tunda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ai kullu muskhirin khamrun khamrun wa kullu khamrun haramun ko kan cewa duk wani abin da yake bugarwa yake dauke hankali giya ne giya kuma dama haramun ne qat'an a musulunci to malam abbas gaskiya maganan kayan shaye-shaye haramun ne a musulunci akwai wani abu da zan dan tambaye ka wanda masu saurare masu su saurara mala abbas kana tunanin ana sai da hauka a kasuwa a ban taba gani ba malam zaharti to lallai ana sayarwa to fa duk wanda zai je sayi kayan maye to hauka ya saya saboda gushewar hankali zai samu in ya sha to in ko ya samu gushewar hankali me akasin hankali hauka to ya sai hauka kenan malam bas to malam zaharaddin ka yi maganan abun da suke bugarwa to yaya kaman ba sigari da samari suke sha ba sai an fito an bayyana cewa wannan haramun ne wannan haramun ne wannan ba haramun ba ne taba mun san cewa na cutarwa kwarai kuwa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mana a hadisi ingantacce babu cuta ba cutarwa la darara wala dirar na'am ba cuta ba cutarwa to wanda ya sha sigari ya cutar da kanshi ne ba shi ya halicci kanshi ba Allah ya halicce shi ba shi ke da kanshi ba Allah ke da shi to me yasa zai lalata halittan da ba shi ya mallaka ba na'am kuma in ya busa ya cutar da al'umma shi yasa ɗaya daga cikin malaman ma ya kira ta aswakin shaidan to <laughs> aswakin shaidan aswakin shaidan malam abbas gaskiya ita ce aswakin shaidan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da shaye-shaye Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu baki ɗaya ya shirya da mu zuwa ga tafarki mai kyau amin ya uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh